وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يغوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haɗuwa a wannan safiya ta ranar talata ɗaya ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina shekara biyu. daidai da sha uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya daidai wannan shine tafsirinmu na farko kuma a karo na farko a wannan makaranta ta alfaruk islamic academy da ke nan unguwar dosa cikin garin kaduna wanda shi ke alamta ɗaya ga watan ramadan kamar yadda ajiya aka sanar da ganin wata fatanmu shine allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin bayinsa na gari a cikin wannan wata kuma ya sanya mu cikin wanda za su ibada wanda zai janyo musu rahamarsa ya kuma kubutar da su daga azabarsa a bisa al'ada galibi duk shekarar da za a fara tafsiri akwai bayanai da akan fara gabatarwa mu ma yau za mu gabatar da wasu bayanai ne sannan kuma la'alla mu ɗauki aya ɗaya ko biyu a cikin surar da za mu fara kafin mu ci gaba abu na farko shine jan hankalinmu zuwa ga lura da abin da duniya take canzawa zuwa gare shi saboda rayuwa in ka auna ta da wancan shekaran zuwa yanzu za ka fahimci akwai canji mai tarin yawa da aka samu Allah subhanahu wata'ala ko shakka babu ya sanya ma mutane wani abin da za su tunani tunani mai zurfi a cikinsa shine sanadiyan turo wannan cuta da yayi kuma ta gagari duniya gaba daya ta tsaida duniya gaba daya ta kuma juya faifan rayuwar nan adam gaba ɗayansa sanadiyar faruwanta wasu sun rasa rayukansu wasu sun rasa sana'o'insu wasu sun rasa lafiya wasu kuma ta zo musu da ɗimbin alkhairin da ba su taɓa samu a baya ba masa'i bi qaumin inda qaumin masalihu to wannan duk akwai wa'azi a ciki amma babban darasi shine Allah da ya nuna ma duniya cewa shi ya gagaru kowa kuma yana da ikon ya juya kowa a san rai ko a ki, to don haka akwai abubuwan hankaltuwa da yawa a cikin waɗannan abubuwa da suka faru sannan abu na biyu shine akwai waɗanda ba ma sanadiyar wannan cuta ba an yi jana'izar mutane da dama wanda ko a jiya da safe yana ga unguwan na da aka yi jana'izar to wasu ba su samu isowa zuwa ga wannan wata wanda mu muka iso gare shi ba da haka waɗanda suka rasu daga cikin al'umma musulmi muna da roƙon Allah ala ya gafarta mu mu kuma da aka ba mu aran rai muka halarci wannan wata Allah ya ba mu ikon yin abin da yake so kuma ya yarda da shi sannan akwai abubuwan lura kwarai da gaske dangane da mu'amalan da ke gudana a cikin rayuwar musulmi musamman abin da ake samu na tsawwalawa daga cikin wasu ɓangare na 'yan kasuwanni da sauran. To da yawa idan watan ramadana ya zo su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin su ma shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wa kamar yadda ya inganta hadisi yakan yi kyauta a watan ramadana irin kyautan da baya yin sa a cikin sauran watanni har aka siffanta da cewa yana yin kyauta kamar iska wanda aka turo ta aka tunkuto ta tana shiga ko'ina ma'ana alkhairinsa bai bar babba ba bai bar yaro ba to idan har ko musulmi na kwarai ne to ya dace koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan zamu fahimci cewa baya dacewa a samu mutum musulmi yana kuma tsawwala ba musulmi a cikin watan Ramadana domin akwai irin wanda suka wasa wukan su jira wannan lokaci sun manta cewa albarka a rayuwa shine ba wai tarin yawan mai katara ba so da haka akwai kira a irin wannan bangarori da mu ji tsoron Allah ya zamto mun kiyaye mun zama masu sauƙaƙa wa mutane a wannan wata ba masu asalin wato tsananta musu ba a sannan abu na biyu shine ya zamto duk abin da za mu yi a cikin wannan wata gabanin ma zuwansa ya zamto mun yi sarki mun yi shi domin neman yardan Allah shi shi kadai kar mu ninka yin abin da za a ce don a ce mu ne muka yi ko mu ne muka fi suwa ne ko ni na fi wance wannan baya daga cikin siffar mutanen kirki duk mutumin kwarai yakan yi aikinsa ne kadai domin Allah ya da shi ba don neman yardar asalin wato mutane ba to akwai barazana sosai a cikin ayyukanmu a cikin wannan wata musamman cikin abin da ya shafi akan yi tarawihi a yi karatun ƙur'ani mutum zai ja mutane limanci to ya kokari ya zamto ya yi da tsakarikin niyya ba don ya nuna isa ko fifikonsa a kan wasu ba sannan kuma abu na biyu shine mu sani Allah ta'ala yana karɓan ayyuka ne daga wanda suka kasance masu jin tsoronsa innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin da wannan zai nuna cewa dukkaninmu muna da zunubai waɗanda muke da buƙatar rahaman Allah a cikin waɗannan zunubai to abu na farko da ya kamata mutum ya shiga watan Ramadana da shi bayan aikinsa domin Allah shine ya zanto ya tuba zuwa ga Allah wata ne da ake bukatan komawa zuwa ga Allah a cikin sakiƙarin komawa watan ramadana makaranta ce da ke iya koya ma mutum duk abin da yake so ya koya na biyayya ga Allah madaukakin sarki saboda a cikin watan akwai koyar da hakuri, ta yadda mukan barci da sha da sauran abubuwan da suka kama da shi saboda mu kame don neman yardan Allah na tsawon lokaci musamman a wannan ramadanan da ake da hasashen za a yi ta cikin tsananin zafin rana da wannan haƙuri da mutum ya koya a cikin watan ramadana ma'ana darasi ne da ake so ya ɗaure a cikin rayuwarka sannan abu na biyu akwai koyon dawwama a kan karanta alkur'ani wannan shi ma abu ne da ya kamata a ce mutum ya kimtsa masa a cikin watan ramadana ya zanto mai fuskantar watan da shi kwarai da gaske sannan daga cikin abubuwan da ya kamata mu nisanta wanda suka fi komai tsanani shine abin da ya shafi haƙƙin mutane haƙƙin al'umma duk abin da ke da alaƙa tsakanin bawa da mahalicinsa wannan babu wanda ya sai shiga a tsakaninsu wani abu ne wanda Allah ya so duk girma abin da ake gani yana iya yafe ma bawansa idan ya gada ba, amma abin da ya shafi haƙƙin mutane to Allah ta'ala a bisa adalcinsa baya shiga tsakanin ɗan adam da wani to duk mutumin da yasa akwai akwai haƙƙin wasu a wuyansa ya ji tsoron Allah ya sauke musu asalin abin da yake haƙƙoƙin su ne saboda Allah subhanahu ta'ala ya siffanta ranar alkiyama da cewa rana ce da hatta mahaifa tsakanin junansu ba sa iya yafe ma junansu in juna suke gudun junansu sukan yi yau mai sirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi Allah karshe ce likulli mri'in minhum yawma idin sha'ani yughni a wannan rana ta ra'al kiyama kowa fa ta kansa yake to duk wanda yaje da haƙƙin wani a wuyan sa ra'al kiyama to lalle ya je da abu wanda yake mai munin gaske kuma mai matukar hatsari don haka ya koyan uwa musulmi da gaske abu mai muhimmanci a cikin wannan wata shine mu ba alqur'ani kulawa kwarai da gaske magabata sun kasance idan watan ramadana ya shigo sukan ma ajiye abubuwan da suke yi ne su fuskanci alkur'ani kamar imam malik allah ya kare da a gare shi da an ga watan ramadana to duk wani majalisin karatu ya ajiye shi kenan to wannan wannan yasa yake nuna cewa wata ne na alkur'ani wata ne wanda ake so a yawaita karatun alkur'ani a cikinsa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da sahabbai cewa duk lokacin da ya zo sallah lokaci yakan kalle su ya ce ku yi sallah irin sallah mai ban kwana da gidan duniya sallu salatan muwaddi'a ku yi sallah irin sallan da ke kin ce da kin idar an ɗauki ranki kenan kuma kin bar duniya to kamar irin wannan ya kamata mu yi tunaninsa akan watan ramadana mu ɗauka wannan ita ce ramadana ta karshe da Allah ya ba mu dama akan ta ita ce kadai wanda ce mana saura a rayuwa saboda ba mu riga mun ga wata ba wannan da ita muka gani wannan da take hannu to mu ririta ta mu ribaci watan mu kusanci Allah mu duk abin da za mu iya yi a ce yau Allah ya yarda da mu duk wani tashin hankali ta duniya da lahira idan aka samu yardan Allah ta kan zo mai sauki yakan zanto babu ma damuwa a cikinta akwai waɗanda Allah kan ce da su ya ibadi la khawfun alaikum wala antum tahzanun ko babu tsoro a tare da ku kuma babu bakin ciki saboda kun yi abin da Allah yake so to mai kokari mu ribata wannan wata ya zanto mun yi abin da shi ne zai yarda da asalin wato mahalicin sannan wata ne wanda ya kamata mu yawaita zumunci a cikinsa da yau muna da rauni a cikin abin da ya shafi zumunci zumunci kuma an sa tsago sunanta daga rahama ne kenan Allah yana son masu ita shi ya sa a shari'ar musulunci muka ga hatta ƴan uwan mutum idan ba musulmai ba ne, sai da Allah ya nuna suna da haƙoƙi shari'ar musulunci ta ba su wasu haƙoƙi waɗanda ake kiyaye musu to duk abin da mutum zai yi ya kokari ya zanto a wannan wata ɓangare na zumuncinsa ya amfana da abin da zai yi a cikin wata saboda hanya ce da suke kullewa zuwa ga rahaman Allah subhanahu wa ah, tsarin karatunmu insha Allah ku zai rinka kasancewa a bisa al'adar da muka saba a baya sai dai al'adar su ne na farko tambayoyi idan akwai su za mu ninka karɓar su ne a rubuce mu duba waɗanda za su iya amsuwa mu amsa su insha Allah a darasi na gaba sannan kuma lokacin fara tafsirinmu zai zamto karfe goma ne daidai insha Allah ta'ala in Allah yadda karfe goma na cika ba za mu jinkiri ba za mu rinka fara karatu kuma karatunmu awa ɗaya ne daidai a karatun za mu rinka yin darasi guda biyu ne a cikin awa ɗaya ɗaya. kila mai amfani da minti arba'in ko arba'in da biyar mu yi tafsirin alkur'ani sauran minti goma sha biyar ɗin a wani littafi da muka yi shawara muka yanke cewan a sanya shi saboda amfanin shi daga mata da yawan tambayoyin da ake sunan littafin kamul maudun hukunce hukunce abin da ya shafi haihuwa hukunce hukunce abin da ya shafi haihuwa tun daga haihuwan yaro abin da ya shafi masa aski abin da ya shafi a tahnik abin da ya shafi duk irin waɗannan abubuwa din kusan su ne wani bawan Allah malami ne yana nan a raye a garin nan malam Abubakar alancawi ya tattara su yi littafi a kansu wanda zai gamsar da kusan galibin kishin ruwan irin wannan abin da yake faruwa to da yawa da an yi haihuwa ko kafin haihuwa za ka ji tambayoyi da yawa to wannan littafin zai amsa tambayoyin ku masu tarin yawa kuma akwai ilimi mai yawa a cikin sa kwarai da gaske insha Allah ta'ala wannan littafin za mu rinka karanta shi a cikin minti goma sha biyar ko ashirin bayan mun yi karatun tafsiri insha Allah subhanahu wa ta'ala a ina ganin wannan shi ne akwai sanarwa malam ibrahim shi biyu kila kwayi bayan bayan kammalawanmu mun fara tafsiri a kurmin mashi mun shiga suratul bakara an mun kai aya yana ga ta saba'in da biyar za mu tashi izufi fi daidai aka una an yi amma bisa dalilan da ya sa ba mu da wancan rekodin ɗin karatun cikakke kuma musamman wasu gidajen rediyo sun fara tambaya tun a yanzu duba da cewa kowanne tafsirin da muke yi za a sa shi a highland fm da ke plateau state a jihar jos sannan kuma da yawan liberty fm kuma za su fara sanya karatun to don haka ya sa muka ga shawarar mu faro karatun daga farko yadda zai zamto an samu cikakken recording wanda fatan mu ko da ba mu raye da Allah al'umma ta amfana da dan abin da Allah ya kaddara a cikin sa saboda haka a yau akwai alaramma Jibril Hamza a tare da ni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 غير المغضوب عليهم ولا sai mu ce <laughs> wannan sura dai karanta ita ce suratul fatiha kuma sura ce wanda take dauke da ayoyi guda bakwai a cikin alkur'ani malaman tafsiri sun yi bayani akan ittifaqi akan ayoyin ta guda bakwai ne sai dai sun yi sabani a wurin ina ne ayoyin suke wasu daga ciki suna daukan bismillahir rahmanir rahim na farkon wannan sura ita ma aya ce mai zaman kanta amma yadda qur'anan da galibi muke karanta bugun madina za ku ga haka suka nuna dukkan bismillah da suke sauran surori za ku ga ba a yi musu lamba ba amma bismillah da suke cikin suratul fatiha idan kun kalle ta za ku ga an rubuta lamba ɗaya a wurin sai siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin suka ce tace aya ta bakwai wannan tace riwayar Imam Hafsu aka ke karantawa amma akwai kuma riwayoyin da suka ce a'a bismillah nan ta farko ita ma bismillah ce kamar yadda sauran bismillah suke a cikin surori sai dai faɗin Allah ta'ala da yace siratal ladina an'amta alaihim daidai an'amta alaihim suka ce wannan aya ce mai zaman kanta sannan ghairil maghdubi alaihim waladdallin ita ma aya ce mai zaman kanta ma'ana dai sun yadda ayinta guda bakwai amma sun ƙari juna ilimi a kan cewa ayan farko tana cikin suratul fatiha bismillahir rahmanir rahim ko ko alhamdulillahi rabbil alamin ita ce aya ta ɗaya. a riwayar habsu wannan bismillah ita ce aya ta farko alhamdulillahi kuma aya ta biyu wanda shine galibin abin da muke tafiya a kansa wannan sura an sa mata suratul fatiha saboda da ita Allah ta'ala ya bude alqur'ani ita ce ayar suran da Allah ya bude qur'ani da ita sannan kuma ana ce mata almatani Allah da kansa ya faɗi yawan ayoyinta dan ya ce wala qad atainaka sab'an min almatani wal azim hakika mun bata a sabaul masani wasu guda bakwai da ake yawan maimaita karatun su shine almasani masani din sannan an faɗi wannan cewa almasani ne ita saboda ana karanta ta a kowace raka'a ta sallah babu sallah ga mutumin da bai karanta suratul fatiha ba to da wannan yasa sai Allah ta'ala ya kira ta shi da haka kuma ake kiranta da wannan suna sannan tana da wasu sunaye masu yawa a cikin alkur'ani Allah subhanahu ta'ala ya buɗe alqur'ani da ita sannan fadin bismillahir rahmanir rahim ai bismillahi mutum yana mai neman taimako kenan ga Allah madaukakin sarki akan abin da zai karanta na alqur'ani kuma wannan suna ce da Allah ke banta da shi na Allahu in ban da shi babu mai wannan suna kuma sunan Allah ma'anan kalman Allahu sai ta ce suna mafi girma a cikin dukkan sunayen da suke na Allah subhanahu wata'ala saboda kalman Allah wannan sunan ya kunshi dukkanin sauran sunaye waɗanda Allah madaukakin sarki ya rayu kansa da shi ko Ar-Rahman ko Ar-Rahim ko wanne ne in ka duba dukkaninsu suna ƙasa da kalman Allahun wannan shine mafi cika da kamalan sunan Allah madaukakin sarki shi yasa ya kawo shi a nan a farko yi amfani da bismillah wannan ita ce fati su ita ce basmala sannan mun san hukuncinta a wurin karanta alkur'ani ne idan farkon sura ne wajibi ne mutum ya karanta ta in banda wasu riwayoyi in banda suratul tauba ita ma suratul tauba a farkonta ne ba a bismillah amma idan ba farkon sura mutum zai karanta ba wani bangare na suratul tauba zai karanta to zai faɗi bismillahir rahmanir rahim wannan shine abinda malamai suka yi bayani a kansa Ah, Allah subhanahu wataala ya ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wannan sura suratul fatiha ta kunshi kusan dukkanin abin da ake bukatan bawa ya sani domin samun tsira gaban Allah ranar alkiyama shi yasa take da sunaye masu yawa a cikin alkur'ani take da sunaye masu yawa a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan kira ta da suna fatiha wato budewa saboda da ita Allah wadda sarki ya buɗe alkur'ani kuma da ita ake buɗe sallah kuma sallah ita ce mafi girman ibada a wurin Allah maɗaukacin sarki dukkan wata shari'a da aka ba annabi sallallahu sallar yana ƙasa aka sauka aka bashi su kaman azumi ana zaune a Madina aka ga malaika Jibril ya sauka aka yi masa wahayi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum kaman zakka yana ƙasa aka sako da wahayi aka shar'anta zakka aka farlanta ta amma da za a bashi sallah sai da Allah ya ɗauke shi ka cokan yi yawo da shi a ban ƙasa hakan bai isa ba har sai da aka hau da shi sama sannan aka bashi ita da kansa Allah ya ce lazi asra bi 'abdihi laylan min al haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu har zuwa ƙarshe abinda Allah ya faɗi to bude al'amarin abin da ya shafi sallah da wannan sura yana nuna girman suran a wurin Allahu subhanahu wa ta'ala. Hadisi ya tabbata daga Abi Huraira Allah ya ƙara ta a gare shi wanda imamin Tirmidhi ya fitar da hadisin wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin ita ce uwar alqur'ani kuma ita ce uwar dukkanin sauran littattafan da Allah ya saukar sannan kuma ita ce surar da Allah ya faɗa da cewa as masani bakwai da ake yawan maimaita karatunsu sannan kuma ita ce Allah ke nufi da alkur'anul azim da ya faɗa a cikin alkur'ani kun ga ashe sura ce da dukkan da mutum musulmi ke karanta ta ya kamata yana ƙara jin nishadi da jin ƙara ƙaunan Allah da kuma alkur'anin kansa a ciki gabanin ma ka ji abinda ta kunsa na na kalmomi sannan wasu malamai suna kiran ana kiranta da suna alhamdu ma'ana godiya ita kanta akan ce mata alhamdu da an ce karanta alhamdu ina da ko karamin yaro ne ya san cewa suratul fatiha kake nufi ya karanta sannan ana kiranta da suna as ana kiranta ita kanta da suna sallah din saboda hadisin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisul qudsi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa Allah ya faɗa da kansa ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini na raba sallah tsakani na da bawa na gida biyu ma'ana a duk alkur'ani malamai ke cewa babu wurin da sanda kake karanta shi na alkur'ani ya zamto kana magana kuma Allah yana maka magana in banda wurare guda biyu na farkon su kuma ita ce wannan suratul fatiha da na biyu suka ce ƙarshen suratul baqara daga amanar rasulu zuwa ƙarshe amma dai a sallah dukkan da mutum ya karanta suratul fatiha manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace na raba Allah na faɗi cewa na raba sallah tsakanina da bawana dukkan da mutum yace alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai sai Allah ta'ala ya ce hamadani abdi bawana ya gode mu bawana ya san da zamana har ya gode mu ar-rahmanir mai rahama mai jin kai Allah ta'ala ya ce bawa na ya girmama ni haka zai rinka faɗa har a zo inda bawa zai ma Allah kirari Allah ta'ala ya ce waɗannan nawa ne mai abawa na yake so daga nan ne sai ka ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maktubi alaihim walad tsawalin. ka shiryar da mu ta farki madaidaiciya ba ta farkin waɗanda kai fushi da su ba ba kuma batattu ba a wannan wuri manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allah da kansa zai ce wali abdi ma sa'al haula ila abdi wali abdi ma sa'al wannan abin da ka roƙa in shiryar da kai in nuna ma hanya madaidaiciya kar in yi fushi da kai kar in saka hanyar batattu ni Allah ina shaida maka ka samu abin da ka roƙe ni kun ga wannan ba karamin abu ne da ya kamata mutum ya gode ma Allah a matsayin Yinsa musulmi da aka yi ba wannan yana daga cikin sunayenta idan mutum ya faɗa akan ba Allah ta'ala kan faɗi wannan sannan kuma akan kira ta da suna ashifa waraka ita kanta wannan sura akan kira ta da suna ashifa sannan akan kira ta da suna arruqiya ma'ana tofi da akan yi dan neman lafiya wannan suna da ta samu na waraka da tofi na lafiya ya samu ne saboda hadisin abi sa'idin al-khudri wanda yazo a cikin ingantaccen hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa wani mutum ya yi ma wani tofi da suratul fatiha ya ga wani bai da lafiya da Allah kunama ne ta sare shi sai yi masa addu'a ya karanta suratul fatiha ya tofa mishi da ya tofa masa kuma ya samu waraka da suka zo wurin Allah sallallahu alaihi wa sallam suka bashi labarin ga abin da ya faru wani kunama ya sare shi ko maciji sai wane karanta ya yi masa addu'a sai ya warke manzo Allah sallallahu alaihi wa ya kira shi yace an yi haka yace an yi haka me ka karanta mishi yace na karanta masa suratul fatiha ne shi ne masa ruqya sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da shi wa ma yudrika annaha ruqya wa ya sanar da kai cewa ita tofi ne da aka yi a nemi waraka da shi ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da abin da ya aikata wannan sura suratul fatiha sura ce da take makkiya ma'ana an saukar da ita tun kafin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hijira zuwa garin zuwa garin zuwa garin Madina da wannan idan muka dauka za mu fa'idanta da cewa suratul fatiha sura ce mai tsananin girma a wurin Allah subhanahu wata'ala kuma sura ce wanda asalin wato hadisai da dama suka yi magana akan falala da matsayi da darajar da asalin take da shi Allah subhanahu ta'ala ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ai ma'ana abin nufi shine yabo ga Allah da dukkan siffofi wanda suke na kamala sun tabbata zuwa gare shi sannan kuma da godiya a gare shi a bisa ni'imomi da ya fili da na ɓoye akwai ni'imomin da Allah ya yi ma ɗan adam wanda a fili suke a sarari kuma ɗan adam na iya gane akwai ni'imomin da ma Allah ya ɓoye ma ɗan adam bai gansu ba bai san da su ba da Allah sai ranar alkiyama zai ga abin da zai faranta masa fiye da yadda yake tsammani Allah ka samu a cikin irin waɗannan bayi sannan kuma godiya ta tabbata ga Allah abin nufi da wannan aya ke koyarwa ga addini da ya ni'imta ka da addini ƙarshen godiya shine Allah ya sanya bawa ya zanto mai addini Allah sallallahu alaihi yana cewa man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi din duk mutumin da Allah ke sansa da alkhairi to Allah kan sanar da wannan mutum ya bashi daman sanin addininsa sannan kuma da ni'ima da Allah ya yi ma mutum ta duniya wanda ya cancanci mutum ya gode ma Allah a kai wato misali ni'iman yin sa a matsayin dan adam ba a yi mutum a matsayin dabba wanda yake walakantacce ba ba a yi mutum a matsayin wata halitta wanda take a tozarce ba sai Allah ya cikin mutanen da ya karrama ya ce wala karramna bani adama wa hamallahu fil barri wal bahr to wannan kalmar alhamdu tana kunsan wannan godiya na addini da godiya na rayuwa wanda a cikin wannan kalma ta alhamdu lillahi rabbil alamin yana kunsan hatta umarnin bayi da su gode ma Allah kuma tabbas Allah ya cancanci a gode mishi a cikin daɗi, ko a cikin rashin daɗi. domin idan duk irin halin da mutum ke ciki idan ya auna ni'imomin da aka yi masa zai ga tabbas sun fi jarabawan da aka yi masa a rayuwa ni'imomi da Allah ya ba mutum zata ga sun rufe waɗancan abubuwa na jarabawa kuma Allah subhanahu ta'ala tabbas ya cancanci godiya shi shi kadai domin shi ne wanda yake tayar da halittu a yanda ya so ya tsayu da al'amuran tun mutum yana da rauni ah, an halitta Allahu allazi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min quwwatin wa shayba mutum yana nan cikin rauni tun daga dugon mani ya koma jini ya koma tsoka aka ce cikin rauni Allah ne ya kula da shi ya tayar da halittarsa har yi ƙarfi ya iya samun abin da zai iya amfaninsa a rayuwarsa wannan raino da Allah ta'ala ya ga dukkan dukkanin halittunsa yana nuna cikin ni'imarsa kuma yana nuna cewa shi majibinci ne ga mutanen da suka yi imani kuma suka yi aiki na farai wannan in mun duba za mu tadda cewa Shi ne abin da mu iya fa'idanta a cikin wannan aya kuma ina ganin sha Allah ta'ala mu amfani da wannan daman kenan mu takaita saboda mu ba da damar lokacin da za su ta a gidan rediyon ya zanko daidai da kila wani karatu ɗaya da za mu iya haɗa musu da shi in Allah ya so ya yarda a littafin da zamu yi na a kamun maulud mun zo gobe in Allah da za a samar da shi kafin gobe ɗin, idan muka yi karatu sai mu kuma ɗaura da littafin in Allah ya so ya yarda ina ga zan ba da dama ga ɗan uwa mala ibrahim shehu juwa da allah akwai sanarwa da zai yi wanda shine zai damso mana rufewan majalisun a yau in allah ya abinda muka faɗa ya zama daidai allah ya sa mai tarayya alada wanda muka yi kuskure allah ya ya ce mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته ko za ka zauna a nan أعوذ بالله بسم الله بسم الله على النبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah muke roƙo ya amfanar da mu wannan karatuka da muka amfana da muka saurara kuma dukkan masu zuwa shi ne amfanar da mu wannan karatu na karshe yana zuwa muku karkashin alfaruk multimedia ne wanda take kawo muku wannan tafsiri kai tsaye kamar yadda kuke gani kuma kamar yadda aka sani alfaru cibiya ne wanda take da rasta da dama mun sani akwai bangaren alfaru islamic academy da ce bangaren makaranta akwai eh, mu'azzi level foundation wanda take kula da magani da gajeru sa'annan akwai bangaren alfaru multimedia wanda take kawo kirasuka musamman na malam da kuma sauran malamai da su a faɗin ƙasar nan eh, insha Allah wannan eh, alfaru multimedia kamar yadda ta sani akwai studio eh, nasu na musamman da ake aikin shi yanzu haka insha Allah kuma muna fata abin ne da wannan zai zama cibiya eh, a faɗin arewacin Najeriya insha Allah abu ne da yake buƙatar sai dukkanin mu mun haɗa hannu don ganin eh, an ciyar da shi gaba insha Allah daga gobe Allah ya mu muke karin ko zuwa jibi Allah ya za a koma tafsirin ba waje saboda akwai rinkuna da za a kafa kuma na san insha Allah da an kammala su sun kuma saboda nan ba lalai ya iya ɗauke mutanen da za su kuma zuwa ba eh, akwai shafukanmu na facebook akwai na malam mai suna umar ciwo zariya za a iya kula wani tafsiri sai tsaye ta ana yaɗa shi insha Allah a live stream eh, sannan akwai kuma shafin alfaru multimedia duka a facebook wanda za a iya aiko da tambayoyi ko da sananni musamman ga ɗaliban malam inda ba a nan gare su ba kuma suna bibiyan wa'innan eh, in sha Allah eh, akwai za mu buɗe ya musamman a don gudanar da wannan tafsirin da ɗan kallon shi a gidajen rediyo kamar yadda kuka ji za a dinga sashi a eh, gidan rediyo a jihar Plateau wanda akwai sauran gidajen rediyon da muke fata su ma insha Allah za mu sanya wa'annan karatuka a don haka a insha Allah za mu kalan da akan nan ba da zuwa gobe wanda za a da turu da wa'annan eh, da gudunmawa eh, don ganin an cika wannan addinin daga da kuma ɗaukar kalmar Allah Allah ya amfana da mu سبحانك اللهم da اشهد ان لا اله الا انت استغفرك